bakwai a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wanda wannan shi ne majalisinmu na 113 a cikin tafsirin wannan sura a gabanin mu shiga tafsirin ayar da muke cikin tafsirin ta muna yi wa juna da 'yan uwanmu musulmi na ko'ina ta'aziyar rashin da aka yi na wasu malamai daga cikin mu na sunna waɗanda ranar lahadi da ta wuce a wagadugu babban birnin ƙasar burkina faso aka shiga aka kashe su a cikin restoran suna cin abinci akwai dr walidul ali da kuma sheikh fahadul husaini malamai ne daga cikin malamai waɗanda suke yawo ƙasashen afirka domin su je su yi ayyuka na taimakon kai da kai da jin kai da kuma karantarwa irin yadda dai ake zuwa ƙasashenmu na afirka daga ko'ina ana kawo gudunmawa da taimako a haka rijiya a gina makaranta a gina masallaci a taimakawa marayu a karantar da mutane sun saba yin wannan aikin bara sun yi a gambia bana sun je a guinea sun je conakry daga nan suka zo burkina faso Dr. Walid Al-Ali ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu a jami'atul islamiyya a kuliyatul Qur'an sannan ya yi masters ɗinsa da PhD ɗinsa a aƙida abin na ɗinsa na ƙarshe wanda da shi ya yi phd shine littafinsa a juhud al'imam ibn al-qayyim al-jauziya fi tauhidi asma'illahi wasu fati. to yana kuma limanci a wani babban masallacin juma'a a kuwait malami ne a jami'a malami ne a kuletu shari'a a nan kuwait to amma dai sun sadaukar da kansu duk shekara za su fito su zo afirka da sauran afirka da kudan afirka da wahalhalin afirka haka za su shigo su yi kwanaki suna shiga ƙauyuka domin su ga taimakawa 'yan uwansu musulmi to wannan shekarar sun tafi sun je sun fara zuwa guinea nan kunakiri anan suka yi sallah a babban masallacin ahlus sunna da ke nan babban birnin kasar har ma aka samu wani ya shiga musulunci a hannunsu bayan sun ban nan sun ziyarci kurare haka daban-daban kuraren da suka je suka eh, haka musu rijiyoyi irin na burtsatsai din da sauransu dai sai da ake fama da talauci da wahalhalu to suka baro nan suka taho suka taho abin na burkina faso suka isa wajen abin na otel ɗinsu sai shi dr walid al'ali ya ce ya kamata zai su abinci ya ga a google an nuna masa akwai wani restaurant kusa da hotel ɗin da suka sauka sun je suna zaune a cikin hotel ɗin kawai suka fara jin harba-harba a waje ashe wasu ne in ta'adda suka zo suka shiga suka yi ta harbi sai da suka kashe mutum goma sha takwas banda wanda suka ji wa rauni kuma duk waɗanda suka kashe ɗin yadda naga sunayensu ina jin wanda ba musulmi ba su fi mutum uku ko hudu ba duk sauran musulmi ne kuma a je a yi wannan da sunan musulunci mutum ya fito ya bar ƙasar ya zo yana yada aƙida yana yada da'awa yana karantarwa yana taimakon al'umma yana taimakon ka zo ka harbe shi kuma ka ce wai jihadi kake yi wallahi nan take suka kashe su tare da su akwai wakilin jam'iyyatu ihya turas al-islami dan dan dan dan burkina din ne sunan shi Sheikh Isa Tano akwai dalibi wani Abdullah Jalo yana karatu shi kuma a ci ma zo hutu shi ma nan suka kashe shi to irin wannan abubuwa su za su nuna maka cewa wato ta'addanci da ake ta magana kansa ba waɗanda suka fi cutuwa da magana ta'addanci irin musulmi su aka fi kashewa su aka fi cutarwa amma da an tashi kuma ana magana ta'addanci sai a rika nuna musulunci wanda zai nuna maka cewa tun farko an tsara wannan abu ne don aiki musuluncin da shi ka duba dai waɗannan bayan Allah me suka yi abinda suka fito da'awa suka fito sun fito awa sun fito taimakon al'umma sun fito taimakon dan adam ba su ji ba ba su gani ba ka zo ka harbe su ka kakkashe su da bindiga ka tafi ka ce ka yi jihadi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya karbi shahadar su Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukansu ya yafe musu kurakuransu da sauran 'yan uwa duka da suka riga mu gidan gaskiya ko kuma Allah ya sa mu cika da imani za mu ci gaba da tafsirin ayar da muka tsaya akan ta akwai abin da ya rage ba mu faɗa ba ah, wannan tafsirin inna ma harrama alaikum ta wad dama wa lahmal khinzir bismillah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ghairillah an haramta muku ya har Allah ya haramta muku mushe ne kawai wadama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi ghairillah da abinda aka kira sunan wani Allah aka yanka shi faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alai wanda duk ya matsu ya ci daga cikin waɗannan abubuwa gaira baghin ba yana mai zalunci ba wala adin ko mai ƙetare iyaka fala isma alaihi to babu laifi a gare shi inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai a matsalar da ba mu tsokaci akan ta ba ko za mu ishara a kanta. shine maganar da malamai suka yi cewa to wannan abu da Allah subhanahu wataala ce ya halatta wa mai matsala ko wanda ya shiga matsuwa ne ya ci mushe ko ya ci wani abin da yake khabis wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin alkhaba'is wato abubuwa wanda suke najasa masu cutarwa to yayin da zai ci ina cutarwar ina najasar take A nan ana iya magana guda biyu ko dai a ce Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komai kamar yadda ya sanya wannan abu ya zama khabis wato mai cutarwa ko mai najasa yana da damar ya canza shi yayin da ya kasance an samu lamari na larura ko hali na larura ga wanda ya shiga larura ubangiji subhanahu wataala ya canza masa wannan khabis din ya dawo at-tayyib ya dawo da dada ya dawo tsarkakakke ubangiji na iya yin wannan domin qadirun ala kulli shay wa huwa ala kulli shay'in qadir ah, ko kuma a ce wannan abin zai ci gaba da zama khabith dinsa wato najasarsa kuma mai cutarwar sai dai idan aka samu hali na larura lokacin da Allah subhanahu wataala ya halatta ma wani ya ci to sai ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga wannan cutar saboda shi ya دابر يتزوج منوره وقد تزوج على رؤية هذا التزوج من الدب ولا يتزوج بمبت كمان وزن ولا تركه وزن وكان تركه أبيك تاشي دكايدا ينسى نحن والجوامي لنسى كل يتسلم يا نجل وزن يقوم أصلي فراد يقوم أصلي يا نجل وهو مجالة yana nan a hadisinsa yana nan a mai cutarwarsa ko jasarsa sai dai Allah subhanahu wata'ala zai sanya kariya ga mutumin da ya halatta masa ya ci a halin larura Allah sai sanya masa kariya ya kasance wannan cutarwar ko wannan najisar da take ciki ba za ta cutar da shi ba kun ga bambanci wancan ya juye wannan kuma yana nan a yanayinsa amma ubangiji subhanahu wata'ala ya ya sanya masa kariya wannan magana ta biyu ce za tafi za ta fi zama daidai cewa yana nan a khabith ɗinsa ba zai tashi daga khabith ɗinsa ba almaita wato mushe tana nan yana nan wannan mushe a matsayin wani abu wanda yake najasa wanda yake dauke da cutarwa amma ubangiji subhanahu wataala da ikonsa da kudararsa tunda shi ya halatta wa mutum ya ci wannan abu a yanayin matsuwa ko a yanayin larura zai ba shi kariya a dalilin wannan larura daga wannan cutarwa sai zan ba su cutar da shi ba domin idan muka ce gaba ɗaya abin yana canzawa ya koma tsayib ne gaba ɗaya to da sai zan da wanda yake da larura da wanda baya da larura da za su iya ci in dai har ya canza ne aka ce ga mushe a halin da aka shiga larura Allah ya canza shi ya mai da shi ya zama tsayib to wanda ma bai da larura ashe zai iya ci sabanin magana ta biyu yana nan a khabith dinsa to amma Allah subhanahu wata'ala zai sanya kariya ga shi wanda ya ci wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi ya zama na bai cutu ba akwai tajribar da take masana musamman harkar eh, ciye-ciye da harkar eh, lafiyar dan adam suke faɗa cewa duk sanda mutum yake da sha'awar abu wato yake san abu bukatarsa ta tsananta ga abu idan ya ci shi wanda yana taimakawa jikinsa tunda jikin yana bukatar abin yana taimakawa jikinsa nan da nan ya narkar da abin ya zama mai amfani a jikinsa to ko abinci ne mutumin da yake ya cika cikinsa sannan kuma aka wani abinci ya ci wanda ba wai ya damu da cin eh, ci abincin ba baya da tsananin bukatarsa ba yunwa ce tare da shi ba in yi ci to wannan abincin da zai ci na biyu zai iya hana wancan na farko narkewa a jikinsa na biyun shi ba ba zai narke a jikinsa ba saboda a lokacin jikin baya da bukata sai ya zama ma ya cutar maimakon ya amfani shi sabanin mutumin da yake cikin tsananin yunwa ko yunwa tana cinsa da zarar ya ci abincin da nan yake narkewa a cikinsa saboda a lokacin jikin yana mararin abin yana sa to da zarar wannan abu ya shigo jikinsa jikin zai karbi wannan abin hannu biyu nan da nan kuma sai ya sarrafa shi sai ya zama mai amfani a cikin gaggar jiki ah, akwai hadisin suhaibun rumi wanda imam ahmad da ibn maja sun ruwaito shi wanda zai zai iya wato tabbatar da wannan zai iya zama dalili akan hakan a ah, wata rana shi suhaibun rumi yana ciwon ido sai aka kawo dabino tamar a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam nunannen dabino aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya iba ya dauka ya ci sai suhaib ar-rumi sai shi ma ya bukaci ya ci wannan dabina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'kulu tamran wa bika zaka ci dabino alhalin kana ciwon ido domin abin da yake sananne a gurin masana harkar likitanci ko kuma harkar abinci suna cewa dabino yana ƙara ciwon ido ne ga mutumin da yake ciwon ido ya ce dabino idan sana ƙarin ciwo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'kulu tamran wa bika ramat zaka ci dabino alhalin kana ciwon ido sai ya ce ya rasulullahi inni amdughu min nahiyatin ukhra ai zan tauna shi ne ta ɗaya bangaren wato idan idan sane ijiyar sace ta dama take ciwo to zai mai da shi bangaren hagu ya tauna shi anan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai dariya ya kyale shi ya ci to kaga a nan ibn al-qayyim a cikin azadul ma'ad a cikin zadul ma'ad inda ya magana akan asibun nabawi yake cewa ya kamata abin da ya kamata wato yana daga abin da ya kamata a sani cewa da yawa daga cikin abin da za a hana mai rashin lafiya ya ci ko a hana wanda yake murmurewa ya gama rashin lafiyarsa ya samu sauki yana murmurewa a hana shi cin wasu abubuwa ko ma mai lafiyan a ce kada ya ci wani abubuwa saboda kare lafiyarsa idan bukatarsa ga wannan abin ta zantana da tsanani wato ransa ya biya sosai ya zama da jikinsa yana da buƙatar ya ci wannan abin to ibnu qayyim yake cewa idan ya ci ya ci wannan abin kaɗan duk da gashi an hana shi amma in ya ci kaɗan to yanayin jikinsa wanda yake sha'awar abin zai taimaka wajen abin nan da nan ya sarrafa shi a jiki ya zama bai cutar da shi ba ce watakila ba ya amfanar da shi ya ce saboda yanayin jikinsa da abin da tumbinsa sun karbi abin sun buƙaci abin kuma sun karbe shi wannan karbar da suka yi masa za su taimaka wajen abincin ya zama ya sarrafu a jikin sa nan da ne ya amfane shi abin da ake jin tsoron ya yi same shi na cutarwa ya zan bai same shi ba ita wannan ma watakila har zai zama mai amfani a jikin sa sama da ya sha maganin da jikin sa ko yanayin sa baya sa. magani ne wanda baya son sa yana kyankyamin sa yana kyamarsa jikinsa bai karbe shi ba ya ci to ya ci wannan abin ma da aka hana shi ci watakila sai ya fi amfani a jikinsa sama da ya sha wancan maganin to ne ya ce watakila saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da suhaib yana ciwon ido ya ci ya ci dabino dan kadan domin ya san cewa wannan ba zai cutar da shi ba to kaga wannan yana nuna cewa abin yana nan Ah, idan aka ce mushe ne wannan yana nan tattare da abubuwan da suka sa aka haramta mushen na sa da cutar da suke cikinsa to amma ubangiji wata ala, zai kare mutum musamman ma a wannan yanayin da yake cikin bukata ya taimaka jikin nashi ya karbi wannan abin duk da yana tare da wannan cututtuka jikin ya karba ya sarrafa wannan abincin kuma ya amfani shi a cikinsa ah, akwai maganar da wasu malaman tafsiri ibnu ashur a cikin tafsirinsa ya bujiro da ita a tafsirin wannan ayar da muke ciki ce wato gashi Allah subhanahu wataala ya halatta wato mutum ya yi amfani da mushi ya ci mushi halin fi halatin zarura lokacin da ya shiga halin matsuwa to shin wannan zai iya ba da dama a ce idan aka samu wata cuta aka ce giya ce maganin cutar ya halatta a sha giyar don a samu raka to malamai sun bujiro da wannan shine at-tadawi bil khamr at-tadawi bil muharramat iri wato magana biyu ce akwai at-tadawi bil khamr akwai at-tadawi bil muharram ghayr al khamr a yi magani da abin da ke giya ce ko a yi magani da abin da ba giya ba ce amma dai an haramta amfani da shi to sau haka kowanne akwai magana da malamai suka yi ba magana ɗaya suka yi ba sun haɗa su sun yi musu hukunci ɗaya ba akwai a tadawi bil khamr ayi magani da giya giya ta zan magani jumhur yawancin malamai aksarul fuqaha sun tafi akan haramci cewa bai halatta ba a ce ga wata cuta an sha giya don a samu warakatta cewa wannan bai halatta ba cikin fuga waɗanda aka samu sun tafi akan halattawa wannan su ne hanafiya da wasu 'yan kaɗan daga cikin shafi'iya sai kuma ibnu hazm a cikin almuhalla a hujjar su kamar yadda za mu faɗa uh, wannan ayar kamar turra cancun da wannan ma haram ne wannan ma haram ne amma saboda matsuwa aka ce to haka nan ita magiyar aljumhur sun haramta su ce bai halatta ba saboda mai saboda hadisi tabbatacce ingantacce cikin sayo muslim hadisin tsarin ibn suwail al-ju'fi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khamri nahahu aw kariha an yasna'aha ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana yin yana yin giya ne to kafin haramta giya yana cikin sana'arsa yana wato dafa giya to sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya da yake dafawa annabi ya ce haramun ne ka ci gaba da dafawa haramun ne ka ci gaba da dafawa sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma asna'uha lid-dawa'i ai yanzu ina yin ta ne saboda magani akwai masu karbata su sha dan maganin masu cututtuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi innahu laysa bidawa'in walakinahu da'u giya ba magani bace giya cuta ce kaga wannan nassi ne karara wajen haramta amfani da giya da sunan magani annabi ya yi nassi karara magana ta fito karara kan cewa giya cuta ce ba magani ba ce shi yasa imamun nawawi da alhababi suka ce wannan nassi ne sarihi da yake nuna haramcin amfani da giya a matsayin magani cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa bai halatta wato ba za ta zama magani ba sai dai ta zama cuta al-khattabi ya faɗi wannan nawawi cikin sharh sahih muslim khattabi a cikin ma'alim sunan duk sun faɗi wannan waɗanda suka halatta amfani da ita kamar malaman ahnaf da ibnu hazm da wasu kaɗan daga cikin shafi'iya suna hujja da wannan ayar da inda Allah subhanahu wataala ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tarirtum ilai an muku bayanin abinda aka haramta muku daki daki sai abinda kuka matsu a kansa suka ce to duk abinda mutum ya matsu wajen amfani da shi matsuwa ta sai amfani da shi ba haramun bane saboda suka ce tadawi bil khamri bi manzilati tadawi bi manzilati darura ai neman magani larura ce tunda larura ce to ya shiga cikin illa mattartum ilaihi gace kuma in har aka amfani da ita aka samu warakar ya nuna Allah subhanahu wataala ya sanya warakar a cikin ta saboda haka ba ta zan haramun ba a lokacin sannan suka yi kiyasin amfani da giya suka ce ai annabi sallallahu alaihi ya halatta wa Abdurrahman ibn Auf da Zubair ibn al-Awwam cewa su yi amfani wato su sa kaya na alhariri na alharir duk da annabi sallallahu alaihi ya ce sanya alhariri ga maza haramun ne haramun ala zakuri ummati hillun li inasiha yace da alharir da zinare da alhariri haramun ne namiji ya amfani da su a matsayin kwalliya ya halatta ga mata ne ba ga maza ba to amma akwai sanda abdurrahman ibn auf da azubair ibn al-awwam sai suna da wata rashin lafiya ta kaikayin jiki an ci kuma shi alharir in aka mai kaikai mai fama da kaikai jikinsa in ya sa alharir yana samun sauki suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce su yi amfani da shi ka ce to kun ga haramun ne ga namiji ya sa amma saboda magani ya zan magani ne yanzu na wata cuta annabi ya halatta musu suka yi hujja da wannan sannan suka ce fuqaha daga ciki har da ku waɗanda kuka haramta ai amfani da giya wajen wajen wajen magani daga ciki akwai malikiya akwai hanabila akwai shafi'iyya kun yarda cewa mutumin da ya shaƙi yana cin abinci sai ya shaƙi ko yana cin kifi kaya ta makale masa ya rasa abin da zai tura wannan kayar sai kokokon giya kusa da shi kun yarda cewa ya kwankwada ta yadda giya za ta iya gwargwadon yadda zai ture wannan abin da kai kun yarda da wannan cewa ya halatta ya amfani da gussa yayin da giya don kawar da gussa da dafa'il gussa yana nan a cikin a cikin littattafan hatta littattafan malikiya da sun faɗi wannan suka ce to tunda haka ne me zai me zai me tunda har kun halatta wancan shikenan ku halatta amfani da ita wajen magani mana da kun an halatta ai amfani da ita wajen tunkuɗa wata ƙaya ko wata loma da ta makale wa mutum suka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda a sha bawalin raƙuma a matsayin magani da wata fitsarin kuma a matsayin magani suka ce to wannan ma yana nuna kenan ya halatta ya amfani da da giya to duk waɗannan hujjoji ne waɗanda suke masu rauni babban abin da zai nuna maka rauninsu sun ci karo da nassin maza Allah sallallahu alaihi sun ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya da shi mutumin nan yace giya yake annabi yace kada kai ƙara yace ina yin ta ne saboda magani ya faɗi maganar magani asna'uha liddawa'i annabi ya ce innaha laysat dawa'an innama hiya da'u ba magani ba ce cuta ce to kaga duk wani magana da wata kwana kwane da za a yi ba zai iya ture wannan nassin ba wannan nassin yana nan sannan akwai bambanci tsakanin alharir da zinari da alharir waɗanda akwai bambanci tsakaninsu da giya akwai bambanci saboda shi alharir da azhab ai ba an haramta su bane gaba daya ba a haramta su gaba daya haramta kwata-kwata ba tunda mai an halatta wa mata an halatta mata sai an halatta ai kasuwancin su an halatta ai kyautar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada su kyauta to kaga ashe kenan idan akwai buƙatar amfani da su inda buƙatar take an halatta ai amfani da su a wajen buƙata magani ko yana daga cikin haja yana daga cikin bukata saboda tun tunda aka halatta su a yayin bukata ya bukatar da ake da ita magani ma ai ta fi bukata ta kwalliya to in har an halatta mu mata su yi kwalliya da ita saboda bukatar kwalliya kalin babu aula a halatta mai rashin lafiya ya bani da ita sabanin giya giya ina ake da bukatar sa ba da bukatar giya ba wanda yake bukatar giya sai dan giya saboda haka eh, almuskir ba zai kara wa mai shan shi ba sai cuta shi yasa suka ce ko kishi kaji idan ka sha shi karin kishi za ka ji ba ya kashe kishirwa saboda idan mutum yana jin kishi ya ce wai ya matsu bara sha kai ya abin yana shan sa to kishi wanda yake ji sai ta ninku akan wacce yake ji ta farko saboda ka gaba ba inda ake da bukatar sannan a musulunci tahrimul mata'im ashaddu min tahrimul malabis haramcin da ake da shi na abubuwan ci ya fi tsanani akan haramcin abin sawa saboda mai saboda abinci da zaka ci zai shiga jikinka ne gaba ɗaya gauraya da jikinka sabanin abin da zaka saka shi ba zai wuce shafa jikinka ba amma wannan zai shiga ne ya shiga jikinka ya shiga jininka ya shiga ɓargonka da ko'ina shi yasa za mu ga najasar da aka haramta abin nan ɗinta aka haramta amfani da ita wajen sawa haramun ne a ci duk abin da yake najasa ne a kai amfani da shi wajen sa shi ko a taba shi ko abin nan to haka nan cin sama haramun ne amma yanzu misali <coughs> abin da yake dafi ne kaga dafi haramun ne mutum ci dafi amma dan mutum ya taba dafi a ci ya taba najasa ko ya taba wani abu haramun kaga bai akwai bambanci tsakanin mulabasa da kuma al'akil saboda cici zai shiga jiki sabanin abin da zaka taba da hannunka ko ka shafa sannan ta giya an haramta ta ne saboda hufsi zatiha ita a karan kanta najasa ce zanta ce cuta ce a karan kanta sabanin alharir da azhab ba najasa bane ba cuta bace an haramta saboda abin nan al da asraf sarf al-mubazzaranci saboda haramta al-mubazzaranci yasa aka haramta namiji ya amfani da zinari ko ya amfani da alharir sabanin mace da ma an halicce ta a mai na hilyati ita an halicce ta ne akan kwalliya da abin da aka ce to su su amfani da ita kaga wancan tahrim ne li khuffi jinsihi shi abin karan kansa ba da kyau amma wannan shi kuma saboda wani abin da yake biyo bayan an yi amfani da shi sa karamta shi ba dan yana najasa ba zinari ba najasa bane al-harir ba ba ne to kaga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan saboda haka ya halatta a yi amfani da wannan idan akwai bukata wancan kuma gaba ɗaya ya zama haramun ne a yi amfani da shi amma kiyasin da za su yi akan bawali abuwal al fitsarin raƙumi fitsarin raƙumi fitsarin raƙumi na farko dai ya tabbata da nasi to duk abin da ya tabbata da nasi kaga wannan ba a magana sanan na biyu maganar ingantacciya eh, shine dukkan dabbar da ake cin namanta to bawalinta ba da jasa ba kashinta ba da jasa ba baka duk dabbar da ake cin namanta kashinta da fitsarinta ba na jasa ba ne shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi sallama za ka ga ya shiga masallaci masallacin mai alfarma da ke maka yayi dawafi akan kana daga cikin hujjar da jamhur suka faɗa na halaccin doki cewa ba ba ba ba abin nan ba afuwan akan akan akan taguwarsa yayi dawafi akan taguwarsa wanda a cikin dawafin nan taguwar nan za ta yi fitsari to amma saboda ba najasa bane bawalinta da kashinta ba najasa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da ita cikin masallaci mai alfarma wanda Allah ya ce wa tsahir baiti li ta'ifin kaga inda a ce najasa ne fitsarinta da kashinta Allah ya ce a tsarkake annabi zai shiga da ita har yayi dawafi akan ta ba saboda ka dukkan dabbar da ake cin namanta to da fitsarinta da kashinta ba nisa bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya halatta ayi sallah a marabidul ghanam inda ake daure inda ake daure dabbobi kanana awaki da tumaki annabi ya ce ana iya yin sallah anan an tambaye shi game da yin sallah ne ya ce ana iya yi aka tambaye shi sallah a wurin da ake daure raƙuma ya ce a'a abin da ya zo a nassi shine ba najasar fitsarin raƙuma da kashin siyasa aka ce ka yi ba a matattara ce ta shaidanu wannan gurin da suke ake ɗaure raƙuma ma haɗa ce ko matattara ce wata daba ce ta shaidanu shi yasa annabi ce kada a yi sallah a abanil ibil fa innaha ma'a wa shayatin saka ba wai najasar fitsarin su kashin ya hana a yi ba saura kaga ashe wannan a kawo kiyasi da fitsarin raƙumi kiyasi ne wanda ba mahallinsa ba sai yin magani da abin da ba giya ba amma kuma haramun tadawi bil haram ghairul khamri to shi ma a wajen mazhabar malikiya da hanabila sun tafi akan cewa bai halatta ba an samu shafi'iya da hanafiya sun halatta a yi amfani da abin da ke haramun wajen yin magani da ibnu hazm ibnu hazm da ahnaf su sun halatta giya ma kaga min babu aula abinda abinda ba giya ba dalilan da jumhur suka kafa hujja da shi kan cewa bai halatta ba akwai hadisi cikin sunan abi dawud hadisin abu darda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla anzala da'a wa dawa Allah ya saukar da cuta ya saukar da magani waja'ala li kulli da'in dawa'a kowace cuta Allah ya sanya mata magani fatadawau don haka ku nemi magani wala tadawau bi haram amma kar ku yi magani da haram hadisin akwai rauni a cikin sanadinsa amma hadisin da Imam Ahmad da ashabu sunan suka ruwaito zai karfafa wannan hadisi zai zama hasan da gairihi akwai hadisin Abu Huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ha inda yake cewa na ha sallallahu alaihi wasallam an dawail khabith annabi ya hana ya haramta ya to ya hana amfani da maganin da yake najasa ko maganin da yake haramun ne al-khabith shine akasin abin nan halal at-tayyib annabi ya hana a magani da wannan hadisi ne hasan tabbatacce sannan kuma imam al-bukhari ya kawo asar daga abdullahi dan mas'ud yana magana akan akan yin magani da abu mai sa maye sai yake cewa inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai sanya muku warakar ku ba cikin abin da ya haramta muku cikin abin da ya haramta muku gaga anan cikin abin da ya haramta muku ya kunshi dukkan wani haramu duk wani abin da aka haramta Allah bai sanya waraka a cikin sa ba wannan zai yi daidai da fadar Allah wa yuhillu lakum wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith saka duk abin da yake al-khabith ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya haramta shi saka ba zai zama halal ba ai amfani da shi wajen magani haka al-khabith anan da Allah ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith bai takaita kan abinci kawai ba abinci ya shiga abin sha ya shiga abin sutura ya shiga magana khabitha ta shiga al'amalul khabith mummunan aiki ya shiga duk sun shiga shi yasa ibn al-qayyim a nan yayi wata magana wacce ke mai abin da yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta ma wannan al'umma abinda duk yake ba mai kyau ba abinda duk yake mummuna najasa mai cutarwa kuma ya haramta musu su dan ya ba su kariya ya tsare su kada su yi abinda zai cutar da su saboda haka bai kamata a ce abinda Allah ya kira shi khabith a ce a wannan a jikin wannan abin za a nemi waraka daga cututtuka ba ya ce ko da a ce mutum zai sha ko zai ci wani abin da yake haramun ne ya samu abin da yake ganin waraka ne to zai warkar da gangan jikinsa ne amma zai cutar da zuciyarsa domin Allah subhanahu Ta'ala bai haramta giya ba misali sai don abin da take haifarwa a cikin zuciya na sanya gafala da mantuwa da rabkana ga barin ambatan Allah abinda take sawa na kiyayya da gaba da sauransu ka za ta lalata zuciya garin neman ka samu maganin da zaka warkar da gangan jikinka ka lalata zuciyar ka jefa ka cikin cuta wacce cuta ce ta fi tsanani ko ta fi muni cutar gangan jiki ko ta zuciya babu shakka gangan jiki wata cuta ce wacce karkarin karkarin ta ce ta kai mutum lahira daga nan ya rabu da ita mali jurshin bi mayyitin ilam ya cutarsa daga zarar ya rasu kenan wannan maganar cutar sun rabu kuma anan ba ta bi shi kabari ba balle ta yi tashi da ita a lahira sabanin cutar da take zuciya fi qulubihim mara, wannan cutar zuciyar cutar munafici cutar kafirci cutar riya cutar saban Allah wannan za ta bi shi haka barinsa zai tashi da ita gaban Allah subhanahu wataala kaga cuta ce da ba ta da ranar da mutum zai rabu da ita sai ya dangane da sakamakonta haka ya za a yi ta samun lafiyar jiki akan samun lafiyar zuciya ya ce kuma duk abin da aka ce haramun ne ai abin da ake so so ake a guje shi a nisance shi a abin nan a a nisance shi ba so ake a kusance shi ba ce to idan har aka zo aka ce da kai kana iya neman magani cikin abin da aka haram a nan ana kiran ka nisance shi ne ko kusance shi giya Allah ta fashta ta ku ku nisance shi to kaga a ce kuma yanzu ka je ka nemi magani da a cikin wannan kaga kama an ce ka kusance shi ne ce to kaga akwai akwai tufka da warwara ce saboda haka babu inda shari'a ta sanya abin da yake cutarwa ne ya zama magani ga al'umma ko abin da yake haramun ne ya zama magani da al'umma Allah ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ubangiji subhanahu wata'ala shi ya sifanta da wadannan sifofi guda biyu don haka gafarar sa ita ce ta sa ba zai kama mutum ba yayin da ya ci abin da yake cikin larura ko kuma rahamarsa ita ce ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta masa abin da yake cikin matsuwa yana bukatar buƙatar ya samu abin da zai kare rayuwarsa da shi sannan Allah ce innal ladhina yaktumuna innal ladhina yaktumuna ma أنزل الله wa الكتاب ويشترون bihi ثمنا قليلا hula. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi lalle waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suke musanya ɗan kuɗi kaɗan da shi ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara to waɗannan ba komai suke ci a cikin cikin su ba sai wuta wala Kalli Allah yawmal qiyamati kuma Allah ba zai yi magana da su bara na gobe kiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba wala hum azabul alim kuma suna da wata azaba mai radadi wannan ayar Allah subhanahu wataala yana gargadi ga musulmi game da abin da Yahudawa suka tsarar suka suka wato fito da shi a addininsu na haramta wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ko na halatta abin da Allah ya haramta na canza wani abu na addinin Allah su yi ta kokarin kuma boye wannan saboda su biya bukatar su su karan kansu ko su biya ma wasu bukatar su don haka sai su rika jaddan su rika rurrufe waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya bayanin wannan hukunci abu ne an haramta shi amma wasu ke son su mori wannan abun ko suna cikin sa dumu dumu malaman yahudawa sai su ɓoye wannan hukuncin saboda su biya ma waɗancan bukatar su ma su biya musu tasu ko su tasu bukatar wacce ita ce ta shugabanci da jagoranci cikin jama'a su don haka sai su ta ɓoye musu gaskiya domin kada su gane abin da suke kai ba daidai ba ne su rabu da su to shine Allah subhanahu wata'ala yake gargadin musulmi akan wannan yake faɗar wannan hukunci ba ya taƙaita akan yahudu ba akan duka wani wanda zai boye abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar yahudawa sun shahara da wannan <clears throat> shi yasa maganar kai tsaye ta tafi kansu kafin ta shafi dukkan wani kuma wanda zai bi hanyar irin tasu yahudawa su ne Allah subhanahu Ta'ala ce taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira zan sanya su takardu ne waɗanda za su bobe bayyana wanda suka ga dama amma mafi yawan hukunce kucen su ɓoye a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan lokacin da wasu suka yi zina cikin yahudawa aka zo za a yi musu hukunci ka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai hukuncin wanda suke da aure kuma suka yi zina a cikin ku sai suka ce shine a yi musu bulala a kunyata su da bai ce haka yake a littafin ku suka ce eh ce to a dauko littafin a karanta to shine aka dauko ana karantawa shi malamin yahudan sai rika sa hannu yana daddane inda ayat take to shi da abdullahi bin salam da zane ce ya cire hannunsa gata nan gata nan zai wuce da annabi baya karatu za ka ya sa annabi sallallahu da wasallam ba karatu yake ba ce ce gata nan to shine Allah subhanahu wa wataala yake magana a kansu da inda da zina yaktumuna ma an zala anzalallahu min alkitabi wanda suke boye abin da Allah ya saukar na littafi littafi a anan shine littafin da Allah ya ba su littafin da Allah ya ba su yahudu Allah ya ba su littafin a taura nasara kuma Allah ya ba su littafin linjila wanda duka littattafan nan a cikinsu akwai bushara da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da akwai hukunce hukuncen da suke cikinsu wanda suka yi daidai da wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su to amma suka rika boye waɗannan bushara da aka yi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa son mabiyan su gani kada su bi annabi sallallahu alaihi wasallama su bar su ko hukunce hukuncen da suke cikin attaura da linjila wanda alqur'ani ya zo da su kada a je abin da annabi ya zo da shi yayi daidai da wajen nasu a ce ah to ashe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi daidai yake da na annabawa abi shi to duk sai su boye wannan wa yashtaruna bihi thamanan qalila sana suna musanya wannan abin da dan kuɗi kaɗan to su karɓi wasu kudi kuɗi kaɗan da suke karba gurin mutane don su yi musu mummunar fatawa ko gurɓatacciyar fatawa da za ta dace da san ransu dan abin da za su ba su ko kuma ɗan kuɗi kaɗan abin da suke ciki na daula da girman da suke da ake basu da matsayin da suke kai sai suka ga gara su ɓoye abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a kan su sauka daga wannan matsayin nasu ko su yi abin da zai raba su da wannan matsayin nasu saboda ka samanul qalil da Allah ya faɗa nan tana yiwa yana nufin ana nufin rashawa wato zai iya ɗaukar ma'anar rashawa da suke karɓa cin hanci <coughs> da suke karɓa domin su yi mummunan mummunar fatawa ko su ba da mummunan hukunci wato ma'ana anan shi da yahudawa sun ɓoye sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zo a cikin littafin attaura hakanan eh, nasara sun ɓoye abin da ya zo a cikin littafin sunan injila na sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda dalilai ne da suke tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabcinsa to amma su suna ganin suna da shugabanci a cikin al'ummarsu su ake bi su aka sa gaba to in har suka yadda suka fito da waɗannan hujjoji ko waɗannan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da karantar da al'ummar su to al'ummar su za su yi imani su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai su ga daga nan ai shugabancin su ya koma ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam su sun zama ba su ne shugabannin ba don haka sai suka rika boyewa ko kuma abin da larabawa suke kawo musu na kyaututtuka da suke basu da tsaraba da suke basu suna girmama su da wannan suna ganin su ne masu ilimi kun san kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin aljazirar larabawa tsibirin larabawa waɗanda ake kallo masu ilimi su ne yahudawa su ake ganin masu ilimi don suke da littafai su suke karatu ah. larabawa ummiyai ne ba sa rubutu ba sa karatu don haka ana musu kallon girmamawa a matsayin wasu masu ilimi don haka laraba suna ba su wannan girman to da annabi ya bayyana idan suka ci gaba da karantawa mutane abin da yake cikin littafansu na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsoron laraba duk za su basu su koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sawa abinda suke samu na girmamawa da tsarabar da suke samu gurin laraba da sun daina samun ta kuma yanzu girman ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga to gara su ci gaba da karɓar wannan tsarabar da girmamawar ya so su ɓoye wannan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ka a gane shi su ci gaba da zama akan matsayinsu a madadin su bayyana gaskiya a madadin su bayyana abin da Allah ya saukar a cikin littafinsu da haka sai suka zaɓi shari'a suka zabi bata akan shari'a suka zaɓi su zauna kan matsayin su bisa su bi gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita haka wannan ya ja suka yi tabe suka suka kunyata a duniya da lahira sun kunyata a duniya domin Allah subhanahu wataala ya dai fito da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta abinda suke boyewa din ya bayyana abinda ba sa son larabawa din su gane sun gane haka kaga anan sun ji kunya sannan kuma ga kunya da za ta ke jiran su a lahira saboda haka sun za su je su haɗu da fushin Allah wanda ya fi komai ya fi komai tsanani Allah ce ula'ika ma ya akulu na fi butunihim illan nar ce waɗannan ba komai suke ci a cikin su ba sai wuta wato an zo da lafazin ula'ika ula'ika abin da ismul ishara ne lil ba'id a larabci ana nuna wanda yake nesa ne a ce waɗancan to an kawo ula'ika ne don a kara wato tona musu asiri kama tona musu asiri yadda kowa da kowa zai gansu waɗancan da kuke ganin su ɗin ake nufi ma ya kulu da fi butunihim illan nar sannan a yi maka ishara zuwa ga cewa abincin da suka yi wanda aka faɗa a baya shi ya jawo musu wannan sakamakon na cewa wuta suke ci balbal to kaga abin da suke ci din a cikin su suke boyewa suke karba su a koye na rashawa Allah ya sifanta shi da cewa wuta ce suke ci a cikin su to abin da mutum yake ci yana shigar da cikin sa ne ya boye shi da haka in ba wanda ya gani a gaban sa an kaci ba bai san bai kaci ba shi yasa ya zan mu'jiza ce ta Annabi Isa alayhi salam in ka zo gurin sa ya ce ka ci kaza ci kaza wa yunabbiukum bima ta'kuluna wa yunabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum haka da zan ba ku labarin abinda kuke ci ko ku aje a gidanku haka da ka ci karago in ka zo ci ka ci karago to anan abinda suke ci shine rashawar ita rashawar ce aka kira wuta da wuta Allah ya kira wannan rashawar da suke karba duk abinda zaka karba don ka boye gaskiya ko ka danna gaskiya ko ka bawa mara gaskiya gaskiya ko ka hana mai gaskiya gaskiya sunan shi rashawa sunan sa rashawa zaka duk wanda ya karbi rashawa ya karbi cin hanci to ya ci ya ci ya ci cin hanci ya ci wuta balbal Allah ya kirawo wannan da sunan wuta ce suke ci ma ya akuluna fi butunihim illa nar anan akwai itlaqu ismul ismu shay ala sababihi sabab din da zai sa su fada wuta wuta ta cinye su shi ne abin a cin rashawa da suke yi to amma maimakon a ce wuta ta ci su sai aka ce su suka cuta maimakon su zama a cikin wuta wuta ce a cikin su wanne fi tsanani wutar eh maimakon su suna cikin wuta to wuta ce a cikin ci eh an su ne a cikin wutan a iya samun wani ya tsamo su amma in wuta ce a cikin su to kaga ba magana fita da wannan da yana nuna cewa abinda suke yi din nan halaka ce suke kara ga dangadan ma ya kulu na fi butsonu mai illan na a nan ana nufin a ƙarshen al'amari ranar gobe kiyama za su zo wutar suke ci ba wai a yanzu ne za su ga suna cin wutar ba a kowa ya gansu abin da suke ci kayan daɗi suke ci suna karɓar kayan moriya suna jin daɗi amma ba su san cewa ƙarshe wannan abin da suke cin daɗinsa ba ranar gobe ba zai rikide ya zama wuta kamar yadda Allah ya faɗa game da masu dukiyar marayu da lazina ya kuluna amwala ya ma zulman inna ma ya kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu bisa zalunci Allah ce ba komai suke ci ba a cikin su sai wuta kuma za su shiga wutar sa'ira mata mai tsananin kuna ta jahannama a kona su da ita to kaga a nan shi zai ga ai ba wutar yake ci ba yana ganin ma kamar wayo ne da shi ko dabara da shi ke da gare shi yana karɓar cin hanci yana ci wasu ma suna cewa yana samun alheri yana jin daɗi cewa yana samun alheri ai inda aka yi shi dinda yanzu alheri yake samu to ba san cewa wuta yake ci a cikinsa ba a cikin sahihai ne hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allazi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam manzo Allah ce mutumin da yake ci ko ya sha a cikin akushin babin nan kwariyar zinari ko azurfa annabi ya ce ba komai yake kwankwada a cikinsa ba sai wuta lokacin da yake shan abin da yake sha a ciki zai ji abin da yake sha ruwa ne yake sha ko lemo ne yake sha ko madara to amma ƙarshen al'amari ranar gobe kiyama zai zama wuta ce ya kwankwada Allah ce wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba don Allah yana fushi da su sun boye abin da ya waje ba su bayyana abin da Allah ya sanar da su suka boye sai Allah ya fushi da su ba zai ba zai yi magana da su ba zahirin wannan lafazi ko wannan gaba yana nuna cewa kwata-kwata Allah ba zai magana da su ba kwata-kwata Allah ba zai magana da su ba to kuma akwai wasu dalilai wanda suke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala zai magana da da masu laifi Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah ce na rantsa da ka sai na tambaye su game da abin da suke aikata sai na tambaye su gaba ɗayan su game da abin da suke aikatawa to kaga in za a yi tambaye ka ai dole za a yi maka magana kaga anan ya nuna akwai magana fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin lati lalle sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu da manzanni kuma sai mun tambayi manzannin allazina ursila ilaihim wanda aka aiko da manzanni a cikin su ai hadda su masu shirra shawar hadda su waɗannan da ake suke boye abinda Allah ya wajabta su bayyana suna cikin waɗanda aka aiko wa manzanni to Allah ce sai ya tambaye su kaga akwai magana kenan to abin nan saboda haka malamai suka ce to wacce magana ce Allah ba zai musu ba ce magana da ba zai musu ba shine magana ta gaisuwa da aminci da yarda sai dai a gaya musu bakan magana falaqsa fiha wala tukallimun ce ku rufe min baki kan ku sake magana ko kuma la yukallimuhum mutlaqan ba zai yi masu magana ba gaba daya sai ya zan waɗancan ayoyin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ko wala nas'alanna allazina ursila ilaihim sai zama ana nufin tambaya ce da Allah zai sa ai musu ba wai shi zai musu ba zai sa mala'iku su yi musu domin a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala yana magana da kowa da kowa yana magana da kowa da kowa to sanda zaka yi magana da ubangiji subhanahu wataala zaka ji cewa akwai akwai yiwuwar ka marerece ka shagwagwabe masa ya yafe maka amma in ya ce ma ba zai saurare ka ba kawai ya hada ka da mala'iku bayan mala'ika da kai to kaga akwai matsala ai ko matsala ce ta taso maka anan da wani babba za ka so a ce ka gan shi ka masa laifi akan kawai ya hada ka da yaransa zabaniyawansa eh, su kawai cika aiki da su to shi yasa aka ce to tunda Allah yana magana da da sa a ranar gobe kiyama su Allah ce waɗannan bazan bazan kula su ba ku je ku ku je ku ji da su to kaga akwai matsala shi ka su kwata kwata Allah ba zai musu magana ba la yukallimuhum din nan aslan tana nuna ba zai musu magana ba saboda tsaran fushi da yi da su ko kuma la yukallimuhum ana nufin ayi bayanin fushin ubangiji gare su tunda al'ada in ana so a ce wani ya yi fushi da wani a ce wani baya masa magana ma'ana ya yi fushi da shi baya masa magana don magana tana nuna ya yadda da shi to wani aya tana tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana magana wato isbatu kalamillah ubangiji yana magana tunda aka ce la yukallimuhum baya magana da su wannan uba ce ake musu idan ya zan kowa ba baya magana da shi to kaga ba ta zan uba ba sai to ai kowa ma baya magana da shi ta ce ba magana da su su ya ki magana da saboda hora su ya nuna kenan yana magana da waɗanda suke wanda ya yarda da su yana magana da su kamar yadda imamu shafi'i ya yi hujja da faɗar allah subhanahu ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin ya ce kafirai fajirai su abin nan gabarin ganin ubangijinsu a wannan rana waɗanda ake wa shamaki ne to Allah zai tsare su ba su ga ubangiji ba alamai ke imamu shafi'i hujja da wannan ayar akan cewa mu'minai al-abrar kenan za su ga ubangiji tunda fujjar an ce ba za su gan ba in ya zan abrar ɗin ma ba za su gan ba to kaga ba ta da ma'ana kenan ita ayar ba ta da wani amfani kenan tunda ba su kaɗai ne ba za su gan ba Allah yana magana da harafi da ma'ana kuma yana magana san da ya so ga wanda ya so a lokacin da ya so wanda wannan abu ne aqida ce ta ahlus sunna tana nan tabbaci a cikin littafin aqida a lokaci yayi zamu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah bar lada da kusuri Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh